بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين da wannan muzakkira din ba karamar dama ba da aka samu sannan kuma karanta mana ubangiji subhanahu da alkhairi kuma waɗanda suka shirya wannan zama Allah ta'ala ya saka maudu'i maudu'in da malaye magana maudu'i ne gaskiya mai matukar tsada sosai da sosai domin kusan shine ruhin wannan zaman gaba daya domin lakantar wannan maudu'i din da malam ya magana shine abin da zai magance dukkanin fitintunu da suka faru da kuma waɗanda ake hasashen za su faru waɗanda suka faru da waɗanda ake hasashen za su faru kawai abin da ake bukata mutum ya tsarkake zuciyar shi ya daga dukkan wani ra'ayi da yake da shi ya fuskanci ilimi ya mishi hukunci na farko tafsiri idan ka kallaci tahririn da malam ka dubi abin da ibn faris ya bayyana ya ce gaba ɗaya a dunkule ma'anar tafsiri tana komawa ne a gundarin bakin larabci akan albayan wal kashfu wal wudu ko dai al kashfu ko kuma ta zo da ma'anar al ko albayan. in wannan ce ma'anar ba ka da lokacin da zaka saka da taka ko da iyana aka saya balle kuma a ce ma'anar shi a istilahi kenan bayanu ma'ani kalamillah ba da ya kama maganar sahibu tahrir wa tanwir wanda yake zayyano wannan maganar abinda nake so in faɗa shine tafsiri huwa bayanu ma'ani kalamillah in dai bayanin ma'anonin zancen ubangiji ne za ka yi ba ka da lokacin bayanin saƙonka a lokacin da za ka yi saƙonka sai ka kira mutane da wani sunan da ba na tafsiri ba wannan sai ya tsayar da kai ya tsayar da al'umma daga cikin kunci na rayuwa da kuma sama ma Allah sarki ah, malam ya mana tafsiri ba magana na abin da ya shafi a tafsir bil ma'fu wanda yake koma zuwa Qur'ani da Al-Qur'ani da sunna Qur'ani da maganganun sahabbai abin da nake so in mana magana akan nan shine takaitaccen misali takaitaccen misali misali akan wannan cewar fassara alkur'ani da alkur'ani da fassara alkur'ani da sunna ingantacciya da fassara alkur'ani da maganganun sahabbai wannan duk malaman tafsiri sun yi ijimai akan wannan magana wannan da kyau to in ka fahimci wannan tafsiri shine fassara alkur'ani da alkur'ani tafsiri bil tafsiri bil shine fasara qur'ani da maganganun sahabban da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun tabi'ai kuma ko tafsiri bil ra'ayi da ake magana da duk wani tafsiri da koda bai amsa sunan tafsiri bil ma'thur ba ka'ida ne kada ya saba ma wannan ka'ida ne kada ya saba ma wannan daga kowane suna aka kira shi to in ka fahimci wannan zaka gane cewar alqur'ani mai girma ba yau ya sauka ba kuma jiya ba shekaran jiya ba ya saukatin kafin kungiya ta ta zo ya saukatin kafin kungiyar ka ta zo ya saukatin kafin malami na a haife shi ya saukatin kafin malamin ka a haife shi to haka muka dauki fassarar alqur'ani da alqur'ani ta wadatar da maganar kungiyanci in muka dauki fassarar alqur'ani da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowannen mu a fatar baki yana cewa manzan Allah shine manzansa ina ne gizo ke saka wurin aiwatar da wannan din to kenan da zan dauki fasara alqur'ani da alqur'ani da fasara sahabbai da ta manzo da ta sahabbai almajiran ma'aiki to haka ba magana sabani gaba daya su sahabbai a gaban su qur'ani ya sauka su sun san lughatul qur'an abinda ake kira da lughatul qur'an shine yaren da alqur'ani yake magana da shi doruwa akan yaren larabci akwai abin da yake yare ne na larabci amma ba shine yaren alƙur'ani mai girma ba sahabbai sun san wannan shi ko manzon tsira sallallahu alaihi wasallama shi shi ma aka saukarwa da alƙur'ani to haka a nan gaba ɗaya babu sabani misali ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya karbi waɗansu kalmomi daga wurin ubangijinsa fataba alaihi sai Allah ya karɓi tubansa yanzu tafsiri a nan shine mai cece kalimati tunda adam ma'arifa ne adam ma'arifa ne rabbihi shine arafin ma'arif ubangiji subhanahu wataala shine arafin ma'arif to yanzu yana tafsiri yake a nan shine menene kalimatin ɗin to a nan ne ka wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ka an ka samu da a'raf qala ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين kaga kai tsaye ta fassara maka me ake nufi da menene kalimatu min rabbi kenan duk wata fassara da za a kawo a matsayinka na malamin tafsiri za ka fahimci an fassara ayar ne da ita amma ba ita ce karɓaɓɓe fassara a ayar ba in ba abin da aka bada cikin suratu al-arab to wannan misali ne kaɗan wanda ke in mun wannan gaskiya za mu rabauta da shi magabata suka rabauta shi yasa yanzu inda za ka ɗauki tafsiri na abdullahi bin abbas ruwayoyin shi gaba ɗaya ko na abdullahi bin mas'udin ko na waye za ga kaɗan ne in kai lura da irin abubuwan da muke yanzu mutum ya a tafsiri aya ɗaya ko aya biyu sai ya ɗauki awa ɗaya ko awa biyu yana tafsiri wannan kaga waɗansu saƙonni ne ba asalin saƙon allah subhanahu wa ta'ala yake isarwa ba ya kamata mu ankara da wannan hakan nan muka dauki misali na biyu na fassara alqur'ani da hadisi da Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanu husna wa ziyada lillazina ahsanu yana tabbata ga dukkan waɗanda suka kyautata da ɗaya kenan wa ziyada biyu kenan yanzu me ce ce al-husna alhusna shine tafsiri anan, a matsayin ka malamin tafsiri za ka san sanin ce ma'anar al-husna. Me ce ce ma'anar ziyada sai annabi sallallahu ta'ala wasallam ya faɗa hadithin muslim shine alhusna ita ce aljanna ziyada ita ce ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka yanzu baka da wata fasara ɗoruwa akan wannan to inda za mu ɗora tafsiranmu ka kautar da kowace ƙungiya da ke idanka ka ga me Allah ya fassara ayar me manzan Allah sallallahu ta'ala ya fassara ayar me sahabbansa suka fassara ayar in dai har malamai masana tafsiri suna magana akan tafsirin tabi'i zai shiga ko ba zai shiga ba a cikin tafsirin bil zai shiga ko ba zai shiga ba kar ga manta tabi'i fa manya manyan tabi'ai kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin at-taqrib su ne waɗanda suka rasu kafin shekara ta ɗari sai ibn musayyab ya rasu shekara ta tasa'in da hudu waɗanda ba su ne manya amma ana magana kan tafsirin su ya shiga ko bai shiga ba to yana ga tafsiri na ko tafsirin ka yana ga tafsiri na ko tafsirin ka abinda nake so in tsokaci a kan shi shi ne kuma abu na gaba shi ne a ta'wil malam ya yi magana mai faɗin gaske mu karanta a nasai yana cikin abin da ke tada kura a bangaren tafsiri idan ka lura a ta'wil awwala yu awwilu ta'wil awwala yu awwilu ta'wil fa'ala fa'ilu taf'il wannan ya kamata mu fahimci a yaren alqur'ani yare na alqur'ani lughatul qur'an da kuma yare na lokacin da alkur'anin yake sauka me ake nufi da attawi in muka fahimci wannan a wancan lokaci to duk wani magana tawili a yau ba ta samu shiga ba an ka dubi nusus gaba ɗaya na alkur'ani mai girma da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kenan kamar Allahumma faqihu din wa alimhu at-tawil in ka dubi maganganun sahabbai za a ga tawili yana koma zuwa ga ɗayan abubuwa biyu ne babu na uku abu na farko shine at-tafsir at-ta'wil at-tafsir at-tafsir at-ta'wil kullura at-tafsir at-ta'wil inda za a tambaye ka ma huwa tafsir sai ka ce huwa ta'wil amsa ta ma huwa ta'wil huwa tafsir wannan kenan sai ma'ana ta biyu shine wuqu'ul haqiqatu shay haqiqanin abu ya faru in ka ce da mutum tashi to fassarar shine ya tashi in ka ce zauna tawilin shine ya zauna ina za mu gane wannan shi ne faɗin Allah ta'ala da ya faɗa mana a farkon suratu yusuf annabi yusuf yake cewa baban shi inni ra'aitu ahada ashara kaukaba wa shamsa wal ra'aitu li sajidin haka ya faɗa a farkon sura a ƙarshen surar sai ce wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa kaga yace ta'wil wannan shine fasara me fasara abin ya faru kamar yadda na gani kaga shine bayanu abin da wuku uh, shay hakikata to waɗannan abubuwan za su taimaka mana mu ilimin tafsiri koya ake yi kamar yadda ka san ilimin nahawu alfiya ta ibar malik ba ita ce nahawu ba za ta koya maka ka'idoji ne na nahawu in kana son ka yi aiki da nahawu kuma za ka je larabci ne kamar kai da kasan usulul fiqh yana koya maka yadda zaka ta'amuli da fiqh ba wajen zunzurutu mutum ya san larabci zai yi magana kan fiqh ba to hakan nan tafsiri shi a karan kansa ilimi ne mai zaman kansa da koya ake yi akwai littattafai da ake koya a cikinsu na da da na yanzu in ba mutum ya koyi tafsiri ya san ciki da wajen tafsiri ba wallahi ya karanta ma mutanensa babin azumi da ke cikin ishimawi ya fi mai sauki ya karanta mashi babin azumi da ke cikin risala ta ibn zaid al-qayrawani ta fi mishi sauki ya karanta wa mutanansa babin azumi da ke muwaffa ko yake bulugul maram ko yake askari ya fi mai sauki ka karanta musu hukunce-hukuncen azumi da tarawihi da ah, zakatul fitr da itikafi da idil fitr ya fi maka sauki ina fata mun gano wannan da kyau za ka samu littafi akwai fusul min usul tafsir ɗaya kenan akwai annuqaya ta al-imam as-sayyuti fusul min usul tafsir na musa'id ibn sulaiman ibn nasir al-tayyar akwai at-tahrir fi usul tafsir akwai at-tahrir fi ulum al-qur'an akwai littafi da aka wallafa su domin koyar da yadda ake tafsiri na alkur'ani mai girma kafin mutum ya tabbaka waɗannan ƙa'idojin kuma a cikin littafai na tafsiri ubangiji subhanahu ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك san suna na da sun tsayar da mun ji yadda malam ya gabatar da takarda gurgudun hali Allah ya saka masa da alkhairi ya ja hankalinmu kwarai da gaske ya nuna mana yadda fassarori suke da kuma menene yadda ake samun sabani malam mai karin bayani shi ma ya nasa bayanin shi ma ya kara fa'idantar da mu allah ya masu sa kai da alkhairi daga cikin abin da ya ce ya ce idan baka iya tafsirin ba san baka da gwanan cewa ka ɗauki a ka karanta ma mutane babin azumi ka karanta musu babin azumi kaga amfanin da za a samu ƙila ya fi wanda za ka je wajen tafsiri kana babbata magana Allah domin duk wani malami mai tafsiri ya yana ɗaukar magana ce ta ubangiji yana gaya wa mutane idan aka ce Allah ne ya yi bayani ka zo kana ƙara bayani don mutane su sani to wajibi ne kai ƙoƙari ka faɗi yadda Allah ya ce to ba Allah mahalicin sambai da ƙasa ba yanzu a ce gwamna ya rubuta wata takarda ya ce kowane liman ya je ya yi ma mutanensa bayani daidai yadda gwamna ya rubuta idan ka je kai yi ƙari ss suka kama ka sai sun ce me yasa bauna bai ce haka ba ka gani ko ba rage ba ƙari to mai ƙoƙari mu kwatanta gwargwadon yadda za mu iya ta ya za mu yi wannan kwatancen na farko kamin mutum ya ɗauki littafi ya buɗe zai yi tafsiri gwargwadon ya san abubuwan da ya kamata ya faɗa ya ɗauki tafsirin ya yi nazari in yana da biyu ya nazarci wancan ya nazarci wancan kamun a ɗora masa kujera da tebur ya fara tafsirin sannan babban abu kamin ka hau wurin da za ka fara tafsiri akwai bukata ka tsarkake zuciyarka duk wanda ya hau wurin wa'azi da dubin ai sai na yi magana akan kaza da dihin ai sai na yi mawani kaza to Allah ba zai ba shi nasara cikin karatun ba saboda haka akwai bukatar tsarkake zuciya a lokacin da mutum ya hau wurin karatu idan babu ikilasi to zai yi ya gama bai ci nasara ba sannan abu na uku ya kasance shi kansa yana kwatanta aiki da abin da yake gaya wa mutane domin babu abin da ake kira ilimi kamar yadda kuka sani sai aiki wanda kuma yake kwatanta aiki da abin da yake gaya wa mutane allah zai fada faɗaɗa iliminsa man amila bima alima allamahu allahu ma lam ya'lam duk wanda ya aiki da abin da allah ya sanar da shi to allah zai kara masa ilimin abin da bai karanta ba waɗannan magabata da suka gabata irin su shehu usmanu su shehu abdullahi gwandu shehu usmanu in zai fita zuwa wa'azi sai ya tsaya bayan ya fito cikin gida sai ya tsaya wani lungu sai almajiransa suka gane mi yasa kake tsayawa shehu sai ce ina ƙoƙari ne in hito fi sabilillahi in tsarkake zuciyata wannan yana nuna mana duk wanda zai yi wa'azi ko tafsiri ko makamancinsa ya kokari ya yaƙi zuciyarsa ya fito don Allah sannan kowane mai tafsiri yana da mutane uku masu sauraronsa kashi uku akwai wanda duk abin da ka faɗa ko daidai ko ba daidai ba ya yarda akwai wanda sai ka faɗi daidai zai yarda akwai wanda shi ba daidai yake sauraro ba ba rashin a'a shi abin da yake so ina za ka yi kuskure in ya tashi zai ya ba da labari cewa ai ba kai kaza ba bai da kaza bai da kaza bai da kaza shi kawai abin da ya kawo shi kenan to kowane malami yana da irin wannan a duk inda yake tafsirinsa don haka muna fata allah ya mana mawafaka wannan babban aiki da aka gabatar a wannan wuri muna roƙon allah allah shi sa kai ya ta alkhairi malamai su masu gwamnati sun sauke nauyin da ke kansu sun kira ku an yi muku jawabi ku je ku ƙara karantawa ya rage gare ku ko kuma ku isar da sako yadda ake so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu man man ya tsaya minti biyar daidai alhamdulillah to shi ke ya